Hoto na ashirin da ɗaya, ban gaskiyar wata mace baƙuwa ya cece ta. Wata rana wata baƙuwar mace bakan aniya ta zo wurin Yesu, saboda aljannu suna damun ɗiyarta, ta roƙi Yesu ya kori waɗannan aljannai daga cikin ɗiyarta. Yesu ba Yahude ne, ya kuma zo domin ya nuna wa Yahudawa hanyar gaskiya, amma wannan mace da kuke gani cikin wannan hoto. ba ba Yahudiya ba ce, amma tana da bangaskiya ga Yesu, yana kuma da iko ya warkar da diyarta. Yesu kuma bai kore ta ba saboda bangaskiyar da ta yi, Yesu ya ce mata, Sabili da bangaskiyarki, ki tafi gida, bukatarki za ta biya. Nan da nan ta ruga zuwa gida, kafin ta je gida kuma diyarta ta warke. Yesu yana ƙaunar mutane daga kowace ƙabila, ya mai da kowa mara tsafta kamar kare, yana son mu sa ban gaskiyarmu a cikinsa, mu kuma ƙaunaci kowace ƙabila kamar yadda Yesu ya ƙaunace mu.